Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a takardar kudin kasar Turkiyya ta lira ta yi faduwar da bata taba yi ba cikin shekaru goma da suka gabata bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar cewa Amurka za ta saka ma kasar ta Turkiyya haraji wanda ya sa masu saka jari a tattalin arzikin ƙasar ta Turkiyya suka yi jinkiri. Trump ya sanar ta kafar Twitter a jiya Juma'a cewa zai ninka harajin dalma da karafan da ke zuwa daga kasar Turkiya yana mai nuni da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu. A yanzu babu kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da Turkiya a cewar Trump ta kafar Twitter. Dangantaka tsakanin kasashen ta taɓarɓare a yayin da Amurka ke kiran Turkiya da ta saki wani limamin Kirista ba Amurka mai suna Andrew Branson. wanda a yanzu aka masa daurin talala saboda zargin aikata ta'addanci amurka dai ta yi watsi da zargin tana mai zargin turkiya da yin garkuwa da andrew haka saddin gamayyar sojojin kasashen larabawa karkashin jagorancin kasar saudiya ta ce za ta binciki wani harin jirgin saman da ya hallaka mutane akalla hamsin waɗanda mafi yawansu yara ne bayan da a baya ta kare harin a matsayin abin da ya halatta wannan sauyin matsayin ya biyo bayan sukar da ke dada fitowa daga al'ummar duniya ciki har da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ke kiran da a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa 'yan tawayen hutsi na kasar yemen sun ce yara akalla arba'in ne aka kashe a harin na ranar alhamis a arewacin kasar bayan da wani makami mai linzami ya fada kan wata motar bas mai dauke da wasu 'yan makaranta da ke dawowa daga hutun bazarar sama mai magana da yawan ofishin jakadancin saudiya da ke washington fatima bassan ta faɗa a wata takardar bayani cewa an tura batun ga kwamitin bincike na gamayyar to kar fa'a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an tsaron kasar iran sun daddaki magoya bayan 'yan wasan kwallon kafa a babban dandalin wasa na birnin tehran wadda ita ce gama ta farko tun bayan da aka fara zanga-zanga a faɗin ƙasar a watan disamban da ya gabata rangamar ta jiya juma'a ta auku ne a dandalin wasa na azadi da ke tehran babban birnin kasar ta iran yayin da 'yan kallo suka taru gabanin fara wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta istanbul da ke yankin da kungiyar sazi da ta kai ziyara daga birnin tabris a wani faifan bidiyo da sashen fasha na muryar amurka ya tabbatar bayan an samo daga ɗaya daga cikin 'yan kallon da ke dandalin wasan magoya bayan sazi na, na birnin tabris da ke arewa maso yammacin iran waɗanda ke saye da jajayen riguna na ta daga murya suna cewa allah ruguza mai mulkin kama karya wanda hakan wani sabon kalami ne da marasa kaunar gwamnati ke amfani da shi a iran inda wasu ke zargin shugaban addini ayatollah alhamaini da janyo taɓarɓarewar tattalin arziki wata mace da diyarta da aka ta tsakiyarsu zuwa kasar su ta haihuwa el salvador ranar alhamis sun sake dawa amurka 'yan sa'o'i bayan da wani alkalin kotun tarayya ya bayar da umarnin a dawo da su ya kuma yi barazanar tuhumar wasu manyan jami'an gwamnati da kin bin umarnin kotu muddin dai suka yi watsi da wannan umarni nasa a cewar jami'an da kuma lauyoyin matar da diyarta a jiya juma'a matar da diyarta waɗanda ke cikin mutane da dama da ke fafutukar ganin ba a fitar da su daga ƙasar ba bayan da aka yi watsi da buƙatar su ta neman mafaka saboda a cewarsu sun fuskanci barazana a gidajensu da kuma kungiyoyin banga a kasashensu na asali alkalin kotun emmett sullivan ya fusata sosai bayan da lauyoyin wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai suna american civil liberty suka gaya masa ranar alhamis a yayin zaman kotu cewa an fitar da matar da diyarta daga wurin da ake tsare da su kuma da alamar dai an fitar da su daga ƙasar ma a california kwamitin masu taya alkali yanke hukunci na juri ya umarci kamfanin sarrafa kayan noma na monsanto da ya biya dala miliyan 289 ga wani wanda ke fama da cutar daji Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Halin ɗan adam ba dama halin ɗan adam sai Allah. madalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji sannu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana a kan shirin nan na kula da mata masu juna biyu da ƙananan yara a jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai magana a kan abubuwan da ke kawo ɓarin ciki. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan kirkiro da cibiyoyin shayar da jarirai nonon uwa a ma'aikatan jihar Neja domin baiwa iyaye mata masu aiki kuma suna shayarwa zarafin shayar da 'ya'yansu nono a lokacin aiki. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan abin da ke kawo cutar sankarau da kuma taimakon da wanda cutar ta kama shi zai iya yi wa kansa kafin isa ga likita. rahotonmu na biyar zai yi magana akan illolin shan miyagun ƙwayoyi. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakub birnin Yaro. mutum sai Allah. daga shekarar 2012 asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ɗauki gabarin yaƙi da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa a jihohi goma sha biyu da ke arewacin Najeriya cikinsu kuwa har da jihar Jigawa. To koyaya ake ciki yanzu haka a jihar ta Jigawa? Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto. Babban sakatare a hukumar lafiya ta jihar Dr. Kabir Ibrahim ya yi mana ƙarin haske. Jihar Jigawa tun daga shekara ta dubu da goma zuwa yanzu muna cikin gaba akan wani gangami da ake na musamman sau biyu a shekara wanda ake fitar da wasu abubuwa masu amfani domin mata da yara da ƙananan yara wanda ake yi a wata na biyar da wata na sha ɗaya. A zancen da nake miki mu yau ɗin nan muke kammala ɗaya daga cikin irin wannan gangami da wannan shekara kuma nasarar da ake samu na ba da rigakafin abubuwan da suke wa mata illa ko yara ƙanana ba kaɗan ba ne. Bayan wannan jihar Jigawa ta fito da tsari wanda take haɗin gwiwa tare da sauran hukumomi na duniya masu ba da tallafi ana ba da taimako na kuɗi ga mata masu juna wanda ake ganin idan an ba su wannan taimako za su iya ɗaukar nauyin cikin su kuma za su tura yaran su makaranta bayan wannan kuma mun sake samun hubbasa ta bangaren faɗakarwa akan wayewar da kai da mata a ƙananan hukumomi da garuruwan mu shi ma wannan ya taimaka mana wajen karɓar wannan shiri bugu da ƙari mun fito da wani tsari na ƙididdiga ta musamman duk wata mace wanda Allah yi sanadin rasuwarta a dalilin farin ciki ko goyonsa ko haihuwa in dai asibiti aka yi wannan rasuwa to sai mun kafa kwamiti na musamman wanda zai bi diddigi ya gani ko akwai sakaci a ciki na bangaren ma'aikatanmu ko kuma akwai wani abu wanda hukuma bata yi wanda ya dace wanda ake kira wato kamar maternal death review wannan ya taimaka mana sosai na gano bakin zaren da idan an yi daya insha Allah ta biyu ko ta uku ba za ta faru ba sai dai mun san abin da Allah ya kaddara babu wani zai hana shi idan ana neman kididdiga na cewa wai ko matan da suke rasuwa sun karu ko sun ragu mu da abin da muke alƙalaman da muke dauka asibitocin mu mun samu ragi na sosai game da mace-macen da ake dan sai kaga an yi sati wata misali biki je a babban asibiti an yi mutuwa kan gwiwa guda ɗaya biyu a cikin asibitin ba da ku za ki je ki tarar da al'amuran ba haka suke ba amma kaman a ce miki guda talatin ne ko hamsin ne wannan yana buƙatar sai an yi bincike na musamman na gida-gida wato survey kafin ka kididdige domin ka samu alkalma wanda suke su ne an ainihi a halin yanzu sai dai idan za ka yi duba da abubuwan da aka faɗa a jan baya wanda mun riga mun wuce wannan yanayi so muna jiran lokacin da irin wannan kididdiga za ta kasance wanda yawanci gwamnatin tarayya ce take yi domin an kirga za mu ba da hujjar akan cewa jigawa mun ci gaba akan wannan yanayi na mata masu juna da kuma lafiyarsu. Alimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Matsalar ragon kaya ga mace mai juna biyu na da matukar hatsari ga rayuwar matan. kuma akwai dalilai da dama da ke kawo barin na ciki. Amina Abdullahi Girbo ta zanta da wani kwararren likita a rahoton da ta aiko mana. Kwararren likita a fannin mata na asibitin koyarwa a jami'ar Abubakar ta balewa da ke nan Bauchi, Dr. Abdulkarim Garba mai riga ya bayyana matsalolin da ke kawo barin ciki. Wato misali ko yaro kansa din bai zame ya halitta mai kyau ba ko kuma bayansa ko cikinsa sa hanji yana waje da haka irin haka tun yana karami ma yakan lalace shine sai a samu bari wato wannan wani hanya ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake rage mutane wanda da sun fito duniya da su kasance da wasu illoli a jikinsu to wannan din daga halitta kenan na biyu wani sa'ili mahaifin uwa din yakan kasance akwai wani ciwo a ciki wanda yaro ba zai iya zama a ciki mai kyau ba lokacin da aka samu a fafe koyin in yaje zai manu da cikin mahaifa din sai ga da yake wurin akwai ciwo sai ba zai zauna ba sai ya fito sannan kuma akwai wasu magunguna da mutane sukan sha musamman mata yakan kawo zuban ciki zaka ji mamakin mafi yawan magungunan da ake bayarwa a kemis don saboda kare ciwon jiki ko kuma warkar da ciwon jiki suna zubar da ciki musamman idan ya faru lokacin da shi dan tayin na cikin uwansa lokacin da zai manno a jikin mahaifa idan ta sha wayannan magunguna din yakan jawo a bari sannan kuma akwai wasu cututtuka wanda in suna jikin uwa shi ma yakan kawo bari misali ciwon suga ciwon hawan jini wayannan duka sukan iya sa da ciki ya lalace ko da ciwo wanda ya shafi kwayoyin cututtuka misali a ciwon zazzabin ciwon sauro din na malaria shi ma yakan zubar da ciki a nan kasar mu ma shi ya fi zubar da ciki bayan wannan halitta da muka ce in bai kyau din ba yaro yakan lalace ya fita a bari kenan to wayannan din su ne a takaice kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa mace takan yawaita yin bari to me ya kamata a yi mu in an zo zo asibiti mukan duba mu gani bari din iri-iri ne akwai bari kala-kala guda biyar na farko akwai barin da muke kiransa yana tsoratarwa ne wato threat mace ta ringa zubar da jini wannan ciki din baya da wani matsala shi in mace ta huta kawai ta samu kwanciya a gado ba aiki ciki din yakan ci gaba ba zai lalace ba wannan ba bukatan wankin ciki hutu kawai mace take bukata akwai na biyu wanda shi kuma yakan fara lalacewa wato har ya kai matsayin da ko an yaya wannan ciki din zai lalace in an bar shi zai lalace ce in an cire shi ma duk ne to irin sa ne mun ga mace tana zubar da jini da yawa mukan ce to bari mu taimaka mu sa shi da wuri tun jini bai lalace a jikinta ba na uku akwai wasu kuma wanda yaron zai mutu a cikin uwan tun yana karami amma ba zai fita ba yana nan a makale a cikin mahaifin to kaga irin wannan dole ya wankin ciki in ba haka ba ba zai fita ba na hudu akwai wani kuma wanda zai ka gani cewa yaron ya fita amma bai karasa fita gaba ɗaya ba to dole ne mu karasa shi ko da shike akan iya bada magani wani sa'ili ya fitar da shi gaba ɗaya kaɗan kaɗan amma mun fi so a yi shi a take don saboda haka din yakan rage zuban jini yakan rage kuma shigan kwayan cututtuka sannan na biyar din su akwai wanda lokacin da uwan ta zo komai da komai ya fita wannan zaka ganin an yi scan an tabbatar da komai ya fita ba bukatun a yi wankin ciki saboda haka ba dukkan lokaci ne akan ce za a yi wanki ciki ba in akwai bukatun wankin ciki din ya gwada cewa cikin bai gama fita ne gaba ɗaya ba inda ya gama fita ba wani wankin ciki cikin da bai kai wata biyar ba shine muke kira bari in ciki ya wace wata biyar mukan kira shi aihuwa ne kawai sai dai aihuwan yaron da bai yi kwari ba shi yasa a mafi yawa da ga cewa barin da ake samu kafin wata biyar din wani sali yakan danganta ga shekarun mata idan mace ta tsufa ta wuce shekara arba'in da biyar to bari yakan yawaita a lokacin saboda koyinta ya fara tsufa ba shi da karfi kamar na yarinya ya mace wanda take misalin shekara ashirin da biyar shekara talatin. Dr. Abdulkarim Garba mai riga kenan likita a asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya hukumomi a jihar nejan najeriya sun sha alwashin samarwa iyaye masu shayarwa kuma ma'aikata cibiyoyin shayar da jariransu nono a lokutan aiki in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari za a kirkiro wurare na musamman da mata masu goyo za su rika shayar da jariransu a ma'aikatun gwamnatin jihar niger da ke tarayyar najeriya wannan dai na ɗaya daga cikin matakan da hukumomin najeriya a ɓangarori daban-daban ke ɗauka da ke nuna mahimmancin shayar da nonon uwa zalla ga jariri har na tsawon akalla kimanin watanni shidda Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware makon farko na kowane watan Augusta domin faɗakarwa akan mahimmancin shayar da nonon uwa ga jariri. A wani taron manema labarai akan mahimmancin wannan mako, kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce duk da yake an dan samu ci gaba ta wannan fuska. Amma har yanzu kimanin kashi talatin ne kacal na matan da ke shayar da jarirai nonon uwa kamar yadda ya kamata a Najeriya. Eh an dan samu ƙaruwan shayar da nonon ma kaɗa ma ba sosai ba. Ah, a cikin kashi ɗari har yanzu mun samu kamar mutane 30 cikin kashi 100 a mata suke shayarwa so kun ganda saura Hajiya Amina Isa wata uwa ce kuma jami'ar kiwon lafiya a jihar Niger ta yi ƙarin haske akan rawar da ya kamata mazaje su taka wajen shayar da jariri nonon uwar. Idan muka bi aka saurari maganan da muke yi ko ta rediyo ne ko kauyuka namijin da ya ji in shi kaɗai ya ji labari ya je ya tara maza yan uwan shi ko a masallace ne in yi dar da sallah limami ya dar a ba da jawabi akan ba da goyon baya kan maimacin shayarwa da ruwan nono ko alkur'ani akwai kuma na san ko a bible din ma akwai batun shayarwa don abincin da ya kamata a ba yaro ke. yan jaridu mata ma sun shiga wannan fadakarwa akan haka ne ma shugabar kungiyar yan jaridu mata a jihar niger Madan Mary Bawa Barje ta ce za su shiga jerin gwano na tattaki a ƙasa da manyan jami'an kiwon lafiyar za su yi a tsakiyar birnin Mina. Dun kaga aikinmu yana tare da sanarwa da faɗakarwa to akan wannan walk tafiya da za a yi tattakewa kaga zai ƙara ma mutane jama'a gaba ɗaya ilimi akan maganar shayarwa da 'ya'ya wata shida ba ruwa ba abinci. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Shin ko mai sauraro ya san abin da ke kawo cutar sankarau? Da kuma irin taimakon farko da wanda cutar ta kama ka iya yi wa kansa kafin zuwa asibiti? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya yi ƙarin haske akan alamun cutar ta sankarau. wato alamunta dai akwai zazzabi sannan akwai tsananin ciwon kai wani lokacin mutum yana suma a wani lokacin kuma kamar yadda sunan yake jiki zai san kare wato wuya zai kage ya zama na ba ba sauki wajen juya wuyan nan to idan aka ga irin waɗannan ba sai an jira abu yayi nisa ba maza maza a garzaya zuwa asibiti babu wani zancen rigakafi da za a ce sai dai misali kamar a yara ƙanana misali idan zazzabi ya yi tsanani to ko da ba sankarau ba kuma wani cuta ne mai jawo zazzabi ana sanya zamana an ɗan jika dan tsuma ruwa mai dan lumlum haka ana sa a jikin saboda tsananin e wato haka sau domin a rage tsananin zafin don ba haka ba shine yake sa yara su fara suman maki kamar abin da ake ce tafiyar ruwa to wannan ana rage tsananin zazzabin ne ba wai ita sankarau din ake magani ba sanin sankarau ya faru sai masana domin an je asibitin akan yi aune-aune wani lokacin ma za ka ga wata allura ake sa a gadon bayan mutum a jawo wani ruwa wanda daga kaman abin da ya shafi kwakwalwa ne da abin da yake haɗe da ita ake jawowa to su masana suna iya ganewa a asibiti likitoci kwararru ko kuma likitoci dai da suke aiki sun san yadda wannan ruwan yake idan ana zaman lafiya an kuma da sankarau sun san yadda yake canza har ma kuma su kai dakin gwaje-gwaje a daɗa dubawa a tabbatar e ita wannan ƙwayar cutar ce to da zarar an ga haka babu wani wata-wata akwai magunguna da ake na allurai har ma kuma wasu na sha na haɗiya amma dai don a yi maganin ta. me yasa mutanen da suke da wannan cuta ta sankaro ake ware su ba a hada su da mutane gudun yaduwar cutar saboda cuta ce kamar yadda na yi bayani ba ta da wuyan ta yadu musamman in mutane suna cuɗanya kusa da kusa ta hanyar numfashi ake yada ta musamman wajen bacci idan dai mutum da ɗan uwansa ko da matarsa ta aure ko kuma wani dai wanda dai har suna kwanciya kusa da juna suna shaƙan numfashin juna babu ya kaga kwayar cutar ta tashi daga jikin mutum ta koma jikin ɗayan shi ma sai ya kamu ko kuma ita ma sai ta kamu to shi yasa ba a son mutane su rika zama kusa da kusa musamman misali kamar makarantun mu na allo inda almajirai da yawa suke kwana wuri daya a bariki na sojoji da sauran ma'aikata masu wanda suke zaman bariki da duk wani wuri dai da aka sani musamman yanzu kamar inda ake da wato camp a eh, inda ake ajiye 'yan gudun hijira a eh, to wannan shi ma cutar allah kiyaye idan ta shiga wajen ba ta ta daɗi domin yaduwa take kamar wutar daji farfesa isa abubakar kwararren likita a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Tu'amali da miyagun ƙwayoyi da kuma shan ƙwayoyin magani ba tare da shawarar likita ba na daga cikin abin da ke kawo salwantar matasa. Domin jin irin illolin shan ƙwayoyi musamman ba tare da izinin likita ba, sabuwar wakiliyarmu da ke Abuja Hauwa Umar ta aiko mana da rahoto. Shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umarnin likita ba ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba. A zantawar da na yi da kwararren likita Dr. Imam Malik Barau ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye inda ya jaddada cewa yakan shafi wasu ɓangarori na jiki. Dr. Barau ya kara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma akwai abu da ake ce ma depression mutum ya shiga cikin shi depression wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce o oh, mutum ya kashe kanshi mutum ya yi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi to depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa ba ka san ganin komi ba duk irin waɗannan abubuwan da mm. kuma mutum zai fara no a wurin depression din akwai mood swing wanda kuma ya ɗan shafi mutum ya kasance kullum cikin ɓacin rai akwai kasala duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan abubuwa ne sosai banda kuma wasu part-part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su kamar mm. irin su kidney innan ana samun su liver innan akwai bloodshot eyes innan da mutum zai rinka ɗan samun kamar jini na fito daga cikin ido akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar ko ni. abu ga shi daidai amma shi a wurin shi kawai bai ba a kyauta mashi ba mm. ba daidai ba ne ba sannan wasu kuma takan zama sukan samu aggressiveness wanda zaki ga cewa kawai su taushe hankali suke nema bala'i suke so da sauransu yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda mutum abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan cikin mm. waɗannan abubuwan banda kwakwalwa da take sakin samsatin enzyme akwai samsatin da take saki wanda idan an ce ta saki kwara biyar in ka ci abinci shi ne daidai shi kuma mm. shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki dubu sannan in ta saki dubu in wannan he nan wannan sai nan kamar a ce zaka fito daga gida ne zaka shiga cikin gida ka mm. san ga ɗakin ka ga falo ga kicin zaka shiga ɗaki zaka fito zaka je falo zaka fito zaka je kicin to amma wannan abin idan ta suke su da yawa idan ka fito in mafin ka shiga ɗaki sai ka kanka a kewaye sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin ƙwaƙwalwa suke To idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shaye-shaye ke jawowa yana da nasaba da kwakwalwa. Yana da nasaba da kwakwalwa sosai. To yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta. Na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa? Yana haukacewa yana rasa hankalin gaba ɗayansu saboda idan aka haukacen shi ne za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma za ka iya kaje ka faɗi ka suma a wani waje mm. wurin faɗuwan ma kasan inda za ka faɗin ka shiga kewaye ka faɗi kanka ya bugi famfo A nasa bangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya. Gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawata ma mutane da suke mu'amala da wa'in abun sukan ba mu dama mu yi kare. Mm. sukan karfafa mu da kayan aiki mm. su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin 'yan daba da ya mm. kame mu fito jihar kano ma da yake ina yan kano ne ita ta ba da tallafi ɗari bisa ɗari To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato ba ta yin abin da ya kamata don wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar ba ta da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake. Muna yi ya gwargwado akwai shi ba wai babu ba ne, amma gaskiyan maganan wa'innan rehabilitation centers ɗin da muke magana ba wai suna nan da irin standard irin kasashen waje ba ne da yake a ƙasar mu Najeriya yau ba a damu da su kula da ma'aikatan mu ba mu mi ƙoƙarin ba tare ma tallafi daga wajen gwamnati ba abin ya zama anoba yanzu a gari. Shaye-shaye abu ne da ke da matukar illa a dukkan fanni na rayuwa kama daga ci gaban al'umma, ci gaban ƙasa, matsalar tsaro da ma kalubale ga lafiyar ɗan adam. Hawa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawa Umar da wannan rahoto daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Maryam Bashir Bugaje gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. mai Abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro ne da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.